اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استلال انواع المفاهيم من النصوص الشرعيه misalai ga nau'i nau'i na makumai daga cikin nasoshi na shari'a da nasoshi na dokoki wanda mutane suka tsara awamir Wata'iyya shi yayi wannan usul fiqh din ne domin musulunci ko domin tsarin mulki shi awwa biye yi akwai abu da kira alqawanir Wata'iyya tsari wanda dan adam ya sanya shi da kanshi su larabawa garuruwan su sun cakuɗa shari'a musulunci da kuma tsari na dan adam akwai abubuwan da yake a cikin tsarin mulkin ba na musulunci bane to shi kuma sai yi usul fiqh din gaba ɗaya ga duka kaga hatta lauyoyi daga gani Kuma suna amfani da usul fiqi irin nasu na'am mafhumul wasu akwai mafhumul wasf qawluhu ta'ala wa man qatala mu'minan khata'an ta'rizu raqabatil mu'min duk wanda ya kashe mu'mini da kuskure to zai yanta wuya mu'mina da kuma jiya wanda za a sallama zuwa ga mutanensa kaga zai yanta wuya mu'mina zai yanta wuya mu'mina an gano wannan ku wannan mafhumul wasu ne kenan in kun ba mumina bace ba ba za a ta ba a gani ana amfani da wannan ba a yarta wuya kafira sabanin abu hanifa a gane ku kuma wanda ya kashe man katala rajulan muminan wannan ma muminan sun duk wanda ya kashe mutum mumin kenan wanda ya kashe mutum kafiri bai da wannan hukuncin na'am wal madda da mada na cewa idan mutum ya siyar da wani abu ayyanan dai bizzat ayyanan dai ya siyar da wani abu mai siffa kaza wala ba nashi bane ya da mushtari ya halatta ga siye ya nemi bata cinikin a gani in mutum ya siyar da wani abu a yanar ne isat wa huwa layin abinda shi bai mallaka ba kenan in shi ya mallaka ba zai siyar da kayan shi ba magana bata ciniki amma in ba shi ya mallaka ba to za a iya bata cinikin shi ma wannan tsari ne wanda ba na musulunci ba ne su tsari ne na dokokin su kyaru mafhumu shan, sannan mafhumu shan. Allah ta'ala fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a idan suka ciyar da ifayin ibn lakum an shayin min wunansan idan su matayenku suka ciyar da ku daɗi game da sadaki ku ci shi hani a cikin sauƙi mari'a mai sauƙin hadiya ku ci shi cikin sauƙi a cikin daɗi mai sauƙin hadiya idan suka ciyar da ku daɗi ga rai an gane yayi kenan mataye sadaki na mace ne to an ba mace sadaki sai matan nan ta je da kai da ita baka wani abu daga cikin sadaki ka karba ya baka ka ci shi hani an mari'a wal mata arba'un mi'a samaniya wa sittin kaga fa in ibna lakum amma idan ba su mafhumu shartin mukhalafa din idan ba su je da ku dadi ba ba ba za a ci ba kina yana aiki in sun baku da san ransu za ku ci in ba su baku da san ransu ba za ku ci ba shine mafhumu mukhalafa din shi suna suna amfani da wannan mafhumin sharti nan madda arba'u mi'a samaniya shi madda wato na na ɗari bakwai ɗari takwas ko a na ɗari hudu da sittin da takwas ga akamalin mustari ibdalan bai idan wato aka hukunta ma idan ma da mustari aka hukunta ma wanda ya siya abu aka yi hukunci da ɓata ciniki kana yadda halu annal mubi'a ghayra mamlukin bil bai' kuma ya kasance ya jahilci cewa abin siyarwan ba mallaka mai siyarwan ba ne ya samu ya nemi musanya ya ce a tambi mai a tambi asalin mai siyarwan a gane ku a tambi mai siyarwan idan mai siyarwan ya yarda shi kenan shi fitin da ya gane ba wannan bane da shi bai zai bata mai ciniki ba a tambi wani walau kana albayu a musulun niyya ko da mai siyarwan mai kyakkyawan niyya ne a gane mai wani ya siyar da abin da ba nashi ba daga bayan kuma sai aka nema a ɓata cinikin ya samu ya nemi musanya akan abu sana akwai mafumi na adadi in haq fi da adad wato haƙƙi yana baci a wajen ɓata ciniki zalam ya tabassar da su. idan ma abucin shi bai rike abin ba wato a cikin tsakiyar shekara uku idan aka yi shekara uku haƙƙi yana yana baci yana faduwa wajen bata ciniki kai baka da haƙƙin bata ciniki in ya zama to kai da ka mallaki abin baka rike wannan abun shekara uku ka riga ka yi sakaci da shi kamar yadda ake cewa idan mutum ya yi sakaci yana da fili ko yana da gida shekara goma ya ga wani na tasarrufi a cikinsa ya yi shiru bai ce komai ba mutumin ya rusa nan ya gina nan ya gyara nan shekara goma kana kallo nan gaba ba za ka kawo ƙara ka ce naka bane su wa'annan shekara uku ne a cikin tsarin mulkin su in mutum shekara uku yana tasarrufi kai kuma abocin haƙƙi kai shiru nan baka da ikon neman haƙƙinka A gani walmada shi mada na 76 daga cikin tsarin mulki almulga wanda aka yi jifa da shi muddatu uduwiyatin na'ib kamsa sanawa tsawon lokacin da shi na'ibin ya zama tushi yana cikin ainihin wato udun ne yana cikin a ah, members shekara biyar an gane lokacin da shi mataimashi ke cikin members akwai mafumul wannan kaga ba su kawo mafumul adad anan bai kawo wani nasi na Qur'ani ba ya kawo tsarin mulkin su ne na cikin Sudan mafumul gaya sannan mafumul gaya qawluhu ta'ala fa in dallaka idan yin saki matar Malata, ta hillu lahu ba ta halatta a gare shi bayan sakin hatta tanki a zaujar gaira sai ta auri wani miji wanda ba shi ba in aka yi saki uku ba dama ya dawo da ita sai ta yi aure ta auri wani miji wanda ba shi ba kuma ya santa a matsayin diyama shi. to kaga wannan mafhumin mai gaya hatta hatta tanki a zaujan gaira sai ta auri wani wani miji da gaya saki uku ba a dawo da mace har sai kaga shi mafhumul gaya yana aiki a cikin usul fiqi wa fi kaseerin min alqawanin hadha an a cikin da yawa daga cikin tsarin mulki na Sudan akwai wannan nasi ne su ma su ma suna bin wannan tsarin da suka tsara ba na Qur'ani bane amma su ma sun bi mafhumul gaya yi umaru bi hadha al-qanun ila an yazura ma yukhalifu ana aiki da wannan tsarin mulki har ya zama abin da ya saba mai ya afko na'am eh za a ci gaba da aiki da shi Su tsarin mulki na sunan. wato za su ci gaba da aiki da wannan hukumar gaya ne sai an samu nasir da bishi karfi na almani bismillahir rahmanir rahim almani Almani huwa al'amru shar'i allazi yunafi shi ne a cikin usulul fiqh shine al'amari na shari'a allazi yunafi wujuduhu al-gardal maqsud wanda samuwansa yana kore yana yin karo da manufa wanda yake makasudi na sabon a gane ku shine al'amari na shari'a allazi yunafi wujuduhu al-gardal maqsud wanda samuwansa yana yin karo da manufa wanda aka nufa misali yanzu mace idan an kira sallah lokacin sallah ya yi me ya haukanta ya yi sallah kaga wannan ne karfin makasul to sai ya zamanto lokacin sallah ya yi sai al'ada ya zo mata kaga wannan al'ada din ya gittawa manufan da ake nufi shi lokacin sallah ya yi ya kamata da yi sallah sai ga al'ada ya zo al'ada ya zamanto mani'un ya zamanto abinda abin da zai hana ta mai yin sallah mahaifi ya rasu yana da yaya menene algarin makasudi yanzu eh kaga mahaifi ya rasu yana da yaya algarin makasudi anan shine igami sai ya to yaran suka kashe shi wannan kisan yunafil gardal makasud ya gitta ma manufa na yi gado ba za su yi gado ba hakanan ya to yaran a shirin da ne baban musulmi ne amma su kafare ne kaga ya kamata ce sun gado amma sai suka zama kafare ne wannan kafircin ya zama to ya gitta mu wannan manufa ba za su yi gado ba na'am ولذلك يعتبره الشاطبي سببا معارضا شيخ امام الشاطبي رحمه الله wato ya fassara shi a matsayin sababi wanda ya gittawa a sababin lazi yi tabaru ita a amaratan da zuwa wato sababi ne wanda ya kitta ma sababi wanda aka fassara shi alama na bayyana abu alama na bayyana abu au sababa mu harika da za ta ko sababi mai kitta ma shi kanshi hukunci ne kaga wannan kafirci sababi ne mai gitta wa gado ko haila sababi ne mai gitta ma sallah ko ba ka ba yana gitta wa azumi ولذلك يقول في تعريفه shi yasa imamu shadibi rahimahullah yana faɗa cikin tarihin sa wa sababul muqtada wa sabab al muqtadi li illa shi sababi ne al muqtadi mai hukunta illa tunafi hikimata shah wanda illan nan ke gittawa ke yin karo da hikimar hukunci yace bari mu buga misali ga wannan dan a gane annahu min al muqarrar anna sabab fi zakah huwa nisab abu ne tabbatacce cewa lalle sababi a cikin zakka shine nisabi anna min al-mawani an yakuna malikun nisab madinan to me maliku yanzu an ce sababin zakka shine me nisabi to abu ne tabbatacce ya zama to wanda ya mallaki zakka idan ana bin shi bashi yana daga cikin maliku an yakuna malikun nisab madinan ya zama wanda ya mallaki nisabi ana bin shi bashi idan ka mallaki nisabi sai kuma ya zama to ana bin ka bashi yaya dani adil nisab to kaga bidaini yu'adilu nisab da bashi wanda ya daidai bashi wanda ya kankan da nisabi ko kuma sashi kana da miliyan biyu da wani abu tunda yanzu nisabin zakka wajen miliyan biyu ne da wani abu eh to kana da miliyan biyu da hamsin ana ka miliyan biyu yaya ka ba da zakka sai kuma zuwa na neman bashi wajen ka kaga ba zai yi ba ko kana da miliyan biyu da ɗari biyar ko miliyan biyu da dubu ɗari biyar sai ya zamanto ana bin ka bashin dubu ɗari biyar kaga in ka biya bashin abin da ya rage ba zai kai lissafi ba ko kaga yanzu bashi ya zambi ya zama ni umminan minan zaka an gane zaka ya hau kanka amma bashi ya hana shi bashi shine mani'u na'am na'am fa inna hu idza kana nisabu yatawattabu alayhi gida domin idan ya kasance shi nisabi wadatuwa yana biyowa baya a gare shi ko shi nisabi wadatuwa ke biyowa ba duk wanda ya mallaki nisabi ya nuna yana da wadata tunda ya aka yi hayyaci yadda iyalinsa ya dauki nauyin rayuwarsa kuma ya ajiye wani abu ajiye wannan abin da ya haye kai shekara alama ne cewa shi mawadaci ne ko tarattaba alayhi gina alladhi huwar hizma fi ya eh wato mallakar nisabi wadatuwa na najerantuwa a gare shi wanda wadatuwa shi ne hikima na fallanta zakka wadatuwa shi ne hikima na fallanta me zakka to sababin haka ya hadimu ma'anar gina lallai hauhawan bashi idan bashi ya hau kan mutum sababi ne daban ya hadimu da yake rusa ma'anar gina ma'anar wadata in kana da wadata ya kai bashi ya hau kanka ka ajiye kuɗi dubu ɗari biyu da hamsin a miliyan biyu da biyar miliyan biyu da dubu ɗari biyar ana bin ka bashi miliyan biyu ina wadata ai tun da bashi ya hawa kanka to wannan kuɗin da ka ajiye da ka biya bashi ya baka wannan kuɗin ko saboda haka hauhawan bashi sababi ne daban da yake rusa ma'anan wadata allazi huwal hikima min wujudin lisab wanda wadata shi ne hikima na samuwar lissafi ko idan mutum na da wadata shi ne zai iya aje kudin da ya kai lissafi na'am إياء السنة الشيخ عثمان بن فوج رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم bidiyoyi game da rama sallolin da suka kubuce da rafkanuwa wa amma ma a hadisa nasu fi yana alfafa. amma abinda mutane suka girgiro a wannan babi allazi wa babu fada'in fawaid wanda shi ne babi na rama sallolin da suka kubuce da kuma rafkanuwa zalika adabu fada'in fawaid daga cikin wannan akwai rashin rama sallolin da suka kubuce intimadan ala annan nawafila tasuddu wa sakru wai saboda dogaro saboda dogaro akan cewa lalle na filfili suna toshe hanyar farilla na filfili suna tsayawa matsayin farilla idan mutum ya zamanto wato yana na filfili na filfili sukan toshe ainihin gurbin da da farilla ya ainihin kifin da farilla ya bari wannan bid'a ce haramtacciya ga zance zancen da ya shahara zalika as-salatu allati fi akhir kenan kenan mutum in ana in salloli sun kubuce lalle ana buƙatar ya rama kada ya zo ya ce to ai tunda ina nafila nafila ya toshe wannan kafan faɗin haka ɗin bid'a ne sai ai tunda ina nafil fili to ba sai na rama sallah ba na'am min zalika as-salat allati yusallunaha fi akhir jumu'ah daga cikin wannan akwai sallah wanda suke sallatar shi a ƙarshen juma'a na Ramadan kuma suna rayawa to lalle duk wanda ya sallaci wannan sallah to hakika wannan sallah ta wadatar da shi daga ramuwan sallar da ya kubuce wannan bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai kun gani sallah ce ta nafila da suke yi karshen juma'a na ramadan to wai duk sallolin da baka yi ba na farilla to wannan sallar da kai ya toshe wancan kafan an gane yayi sai ga mutum ana bin salloli bai rama ba da gangan saboda wai akwai yayi fila din nan kuma suwa suke bada wannan fatawa miyagun malamai miyagun malamai za su hana karamuwa sai ce kawai in kayi wannan fila din ya wadatar na'am min zalika ya iradu an tarki'in salah daga cikin wannan akwai kau da kai bijirewa daga yin faci na sallah wato ma'ana gyaran sallah in sallah ya samu matsala me kuka gyara shi da yin kabili ko ba'adi sai mutum ya ki kau da kai daga gyara sallah allati wa qa'ahu fiha wanda rafkan ya auku a cikin ta wannan bid'a ce makruha akwai wani wanda da zaran rafkan ya same shi kawai sai bar sallah sai sake sabon sallah shi a tunanin shi sake sabon sallah shi ya fi da ya gyara sallah din tunda a hankalce da sabon tufafi da kuma tufafi mai fashi wanne ne zaka fi jin dadin sawa kaga a hankalce mutu ya yi amfani da hankali gara ka sai sabo da kai fashi, in kana da wadata Su saboda ka shi ma sallah da ka zo ka yi kabli ko ji gara ka zo ka sake sabon sallah wannan shine abin da shedan ya zayyana wa mutane na'am amma a ka'ida na shari'a ba sallar da aka gyara ya fi sabon sallah in mutum ya gyara sallah to ya yaki shedan ne shedan na kan mutumin da ke sake sabon sallah sai dan ya ringa sanya ma waswasi dan ka ringa sake sallah kai ta wahala na'am fa fi talqis al-ikhwan ya zo cikin littafin talqis al-ikhwan inna salata lalle sallan da ba ai wafaci ba akmalu fi zahir bil awham ya fi ya ku cika da zahiri saboda dimuwa an gani ya fi cika da zahiri in ka duba zahirin tunanin dan adam ya fi amma ga hakika ba haka ba amma sallar da aka yi wa tarkihi aka yi ma gyara shi ya fi dacewa ga sunna domin shi targimun lili shaidan yana turmuza hancin shaidan alal imamul qarafi imamul al-maliki Allah ya masa rahama ya ce tabarrum ila Allah salatil muraqqa wato neman kusanci ga Allah da sallan da aka yi wa faci al-matbura sallan da aka dora aka dora karayarsa idza tarab idza arada fiha ash-shakk idan shakka ya bijiro mata aula min al-i'rad al wato shi ya fi dacewa daga yin tarki'i a gare ta kusanci ga Allah ka sallan da aka yi wa gyara idan shakka ya bijiro an gane ya fi daga bijire ma hakan gara a gara ayi ayi kabilin nan da ba adin nan a gyara sallah da a ce a sake sabo al-sayyid Ahmad bin Salim sayyidi Ahmad bin Salim ya ce ba. ulama wasu sashen malamai sun ce man lalle duk wanda ya bijire daga gyaran sallah ita wannan sallah ba za ta gushe ba tana wuyansa sallah ba zai gushe ba ana bin shi wannan sallar da bai gyara ba ya sake samu to wannan sallar ah, da ya wurga din nan ba za ta gushe ba tana wuyansa a tayo ajiya ha murata har sai ya rama ta da targi'inta لأنه خالف سنة المصطفى ثم يسامع من سنة النبي الزابي صلى الله عليه وسلم سنته عدم الإعراض ثم سنة شيء شيء رشم بجري وانا كجارة أنا سوى كجارة والشروع في غيرها لكم الشداد شكم ولنتا وأين الاستفسار عليها بعد التنكيد أولى من إعادة sannan takaituwa أكنتا mutum ya takaitu akan wannan sallar da ya gyara din bayan ya gama yi masa gyara shi ya fi dacewa daga ya sake sallah don akwai wani zai yi kafin ko ba din bayan ya idar da sallah sai kuma ya miƙe ya sake sabon sallah a gara wannan Sallah da ya gyara ya tsaya kanta kare ya ƙara sake wata inda zalika min hadu alaihi lalle wannan min hadu wannan shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ira da aminci Allah tabbata gare shi wa tam wa tam ko mafi cikan ainihin aminci ya tabbata a gare shi wa minhaj ashabihi wa kuma wannan shine minhaj hanya na ainihin sahabbansa da kuma magabatan mu as salafu salih bayan su Allah ya musu rahama alkhairi dukkan sa gaba ɗaya yana cikin bin sunna sharri gaba ki dayan sa yana cikin bid'a bayanin abinda mutane suka girgiro a cikin babun ramuwan sallah ya kare da rafkan ruwa na bidiyoyi na shedan kan hanya na faɗakar da masu hankali ba wai kan hanya na iyakance ba wai an iyakance wannan bayani da da shehi ya Allah masa rahama ba wai yana ya gama magana kan kan rafkan ruwa bane kawai ya dan samu a hanya ne kamar yadda malaman jami'a ke cewa suna yin lecturing ne don su dan saka a hanya kai ka je kai sauran binciken shi ba yanzu shehi wato a nan wajen Allah ya masa rahama ya yi ne mu je mu yi sauran binciken akwai bayanai sosai kan sahau amma sai dan malai dan samu hanya an gani sai ya ce akan hanya na faɗakar da masu hankali ba wai hanya na iyakar cewa a ce shi kenan bayanin ba ya Allah ka datar da mu gaban sunna annabinka bi jahili indaka saboda alfarman shi a ka mun ga mun bayani akan hukuncin at tawassul bil jahl a wajen malaman sunna na'am iya bismillahi rahmanir rahim ya kulu yana fada Allah ya masa rahama shi wake nan bakar abu zai ko bakar abu zai Eh, yanzu misali da bakar abu zai da usaimin wane ne usaimin ko? to amma kuma usaimin ya ɗauki sa ya masa shari wani zai ɗauka cewa shi wanda ya shari ɗalibi ne ga a eh, shi ɗalibi ne ga bai littafin shi ne malami daga san su malaman suna babu ruwansu usaimin ya ɗauki littafin ya yi wa shari ba tunanin cewa to ai ko na yi za ta ina kasa da malam wani don wannan shi tunanin mafi yawan mutane ai duk wanda ya sharhi to ya yi sharhi littafin malamin shi ne to Usaini ya yi sharhi ga littafin tuɗa rubin Ilmi na Bakar Abu Zai Allah ya baka rahama duk da shi ma Bakar din babban malami ne zai mahulla na'am wato shi yana cewa ihzar abal jahal kai sakasan da baban jahilci waye abul jahal shine sahibul jahal yana nufin ma'abocin jahilci al-mubtadi dan bid'a allazi masahu zayrul aqida wanda karkacewa na aqida ya shafe shi sannan girgijen nan na na na khurafa na camfe-camfe ta lullube shi girgije na canfa-canfe suka lullube shi to in ka san mutum girgijen canfa-canfa sun lullube shi ga karkacewa na aqida to kai ta kasan daga gare shi wa hadha tahlilu alladhi qalahu Sheikh Bakar wannan halartawan wanda ainihin a Sheikh Bakar wato ya faɗa al'amari ne lazimi yajibu an nahzara ya kamata mu yi takazanzan daga yan bid'a idan mun san wayannan yan bid'a ne to mu yi hankali da su masu kirkiro bid'o'i bisa ya gace da wani sabon kira su kirkiro bid'o'i su lizimta wa mutane bin wannan to in ka san wannan malami yana kira zuwa ga ka yi taka tsantsan fi ilimin ka ba akwai mai ganin to ai ina ganin ni na fi karfin wani malami ya karkatar da ni duk mutumin da ya riga ka tashi zai riga ka farkawa in dai malami dan biri'a ne kuma gaggi ne a biri'a zai iya tura maka biri'a baka sani ba shi ya sanya zamakshari mai littafin al malaman suna suke cewa ɗalibi mai karancin ilimi ya yi hankali da karanta littafin shi dalili yana tura wasu irin ra'ayi amma da wayo wanda kai ɗalibi yana tura ki da zilanci. in ya tura ba za ka san ya tura ba kuma saboda ya goge wajen larabci ya san nahawu ya san balaga ya san kaza to yanayin maganar shi yana fuskan hankulan mutane nan take sai ɗalibi ya fashi biri a bai sani ba ina fatan gane wannan to kaga da wannan kenan dalibi sai ya hankali in ka san kai dalibin ilimi ne malami wanda ya goge a wajen bid'a to kai hankali wajen kusantar shi domin zai iya tura maka ainihin aqida ba tare da ka sani ba misali na'am na'am eh bisiyagati bisiyagatin muguriya muzakarafa an gane su wato da a wato ɗan bidi'a masu ƙirƙiro bidi'o'i da wani ƙira mai rudarwa kuma abin ƙawatawa za a ƙawata shi yadda ka san abu ne da kyau. Eh, wa'annan su ne nan ya tsallake muku baiti. Hujjajun ta hafa ta kan zujaji ta kalu ha haƙan wa kullum kasirin maksus. Ya ce hujjojin ɗan biri hujjoji ne wanda suke karyawa karyewa kamar tangaran. Suke fashewa kamar tangaran. ta kalu hakan kana tsammani wai gaskiya ne wa kullu kafiru maksu alhali dukkan su masu karyewa ne abin kakaryawa ko fa hazan sahibal ahwa kai hankali da ma'abota san rai wa haula alladhina yattabi'una ahwa'ahum wa innahum wal jaskiyun sarra fil aqida a cikin aqida yusammu yusammuna na suna kiran wannan hankali din alhaqiq wal haqiqa wal haqiqa annahu aqalu ko yusammuna zalika al suna kiran wannan hankali a gani wa'annan wanda suke bin sarran su wajen aqida suna kiran wannan sarrai wai hankali ne wal haqiqa annahu aqalu kuma zance na haqiqa shi da baibayi ne ba hankali bane aqalun nan na biyu da baibayi ba hankali ba aqaluhum anil huda eh walakinnahu aqalahum anil huda sai shi ya dabaibaye su daga shari'a ba wancan hankalin ba kuna ne ko shi ya dabaibaye su daga shari'a zuwa gaban san rai hum kama qala ibn qayyim su din nan kamar yadda al-allama ibn qayyim ya faɗa a cikin fi amsalihim ga ire-iren su harabu min al-liqriq alladhi khuliqu lahu wa qulubi riqin nafs wa shaytan wato sun gudu daga bauta wanda aka halice su domin sa sai aka jarabe su da bautan rai da shaidan su mutane sun gudu daga bauta wanda aka halice su domin sa an halice su bauta ma su bauta ma Allah sai suka guji bautan Allah sai aka jarabe su birikin nas da bauta ma rai da kuma shedan sun guji bautan Allah sun koma suna bautan wa shedan sun ki sharar masallaci sun koma suna sharar mai kasuwa a gani idan mutum ya ki bin maganar Allah to zai bi maganar shedan eh ya alin nas wato shi dan bid'a yana kaucewa yana karkacewa daga nasi wa yaqulu dalal al-aqlu ala khilaf ala khilaf yakan ce ai hankali ya nuna mana sabanin haka subhanallah subhanallah ya ce hankali ya nuna al-aqli khalifu an-nas shin dama hankali yana saba ma nasi dama ina yumkin ai aqli sarih baya yiwuwa duk wani hankali lafiyayye hankali wanda yake garau halin min shubhat hankali wanda ya wofinta daga shubuhoshi da shahawoyi ba zai yiwu ya saba ma nasi ingantacce ba hankalin ya saba ma hankali kaga ya saba ma nasi to hankali ke da matsala kamar yadda in ka sha siga sai ka ji daci ba sigan ke da matsala ba kai ke da matsala ka ɗanɗani zuma sai ka ji zuma yana daci yana wari to farko ka fara tuhuman ne ka fara tuhuman harshen ka anya kuwa lafiya na lau kama mutumin da yake da karancin tunani idan ya dandana zuma sai ya ci tsami ya ji ɗaci ya ji wari sai ce zuman nan ba shi da kyau mai kuwa ce gaskiya anya anya ba malaria gare ni ba ina jin gaskiya ina da malaria bari in je in ga likita a duba sai koma yana tuhuman zuma wanda kowa ya sha ya ce zuman nan garau kowa ya sha ya ce zuman nan na da kyau shi kuma ya ce wallahi bai yadda ba zuman nan ba shi da kyau saboda ya ɗandana a cikin harshen shi ya ji ba daɗi an gane wannan ku? wannan shi in minan na kalkal ya kunu sai dai illa din in ma daga nassi ya zama to kila nassin bai inganta ba kaga nassi in bai in bai inganta ba zai iya saba ma hankali min al aqal kal ya kunu ko kuma daga hankali zai iya yiwa hankalin ba garau ba zai yiwa hankalinka akwai matsala ko tunaninka ba tunani bane mai kyau amma ma aqal amma tare da saraha na hankali ya zama hankali hankali in garau ne kuma nafsi ya zama to ingantacce baya kamata a samu karo baya kamata a samu karo tsakanin hankali da nafsi al'aqalu sahih wa al'aqalu sahih muwafiqun lin nafsi sahih fala yata'aradu ka dahiya minhu ma abadan wa inda tawahum ta'aru yuqaddamu an-nakal hankali wanda yake garau yana dacewa da nafsi ingantacce wato hankali kadai da kuma nafsi kadai ba sa taɓa karo har abada inda ake tunanin karo wanda ake gabatarwa ana gabatar da nafsi in ana tunanin kamar da hankali da nafsi sun yi karo to ana gabatar da nafsi ne wannan shi ne abin da mutazila wasu kuskure yan mutazila idan nafsin qur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya gita ma hankalinsu suna fifita aini suna jayar da hankali akan wannan nususu in nasin ƙur'ani ne sai su karkatar da shi zuwa ga sai ma'anan yayi daidai da hankali in kuma hadisi ne zai duba in hadisi kabaru hadisi kawai nan take za su karyata shi ke wannan hadisi bai inganta ba saboda me hadisi ne wanda ya gitta ma hankali an gani wannan shi ne ka'ida na mutazilawa suna fifita hankalinsu mai rauni akan nafsi ingantacce wa iyaz billah na wali hada na Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala anil mukhalifin lil shi yasa Allah ta'ala ya tausaya ya bada labarin mutuwa ya bada labarin halaka na mutanen da suke saba wa manzanni wato Allah ta'ala ya tausaya ma hankulan su ya ba mu labarin halakar hankulan su afala ya qilo yake shin ba za su hankalta ba eh kaga kenan Allah ya tuhumce saboda hankalin su bai rauni ne hankalin su baya daidai da nan shin ba za su hankalta ba atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun shin za ku umurci mutane da da'a ku manta da kawo kanku alhali kuna karanta kuna karanta littafin Allah ba ku da hankali ne kenan ya kamata hankalinku ya daidai da nafsi na'am afala taqilun لا يفقهون وما أشبه ذلك نعم العقل كما قال الشيخ shi hankali kamar yadda shegi ya faɗa shek bakar abu zai shin hankali na cikin ko ina ba cikin nasi ba hankali na cikin nasi yake eh? wa yastamsiku bi da'if sai ya ringa riko da nasi da'ifi wayan kudu an sahih sai ya ringa nisantar hadisi ingantacce mafi yawa a cikin wannan masu wa'azi sun fi yawan yin haka mai wa'azi shi yana so wa'azi shi ya yi daɗi ne mutum da yana so ya wa'azi sai ka ga yana kawo shafa labari shuni hadisai ba su inganta ba sai ga yana kawo saboda akwai daɗi an gane ku sai ka ji mutum ya kawo ma tarihi ka rasa inda ya samu an gane wani ku wata ran fir'auna za ka ji wani ya ce ma wata ran fir'auna yana zaune a fada sai ga hama ne ya shigo yana kallon hama hamana ya fushi da dariya sai hamana ya ce yake yake tambayin fir'auna me dalilin da sa daga cikin washe fashe da dariya wala abin da ya sa na fashe da dariya lokacin da na halicce ka ina bacci ne ko ina bacci ne ina gangadi shi ya sanya sai na halicce ka mummuna wannan shi ne kawai ba da dariya kaga magana ne mai daɗin ji amma kuma ya inganta kaga irin malaman nan malaman abin da malaman masu a turmi suna yawan kawo irin wa'annan tarihi kaga sun kawo tarihi mai daɗi duka rasu inda suka samu shi to irin wannan shine abin da malam ke nufi a kai kaga masu wa'azi suna so su kawata wa'azinsu a saurare su sai su kawo wani irin tarihi wanda ba shi da asali an gane ku wata mata miji ba mahaifinta ya rasu mijinta kuma ya yi tafiya ko mijin ya ce mata kar ta fita ko'ina da abin da ya faru ne matan nan sai ta zama mahaifin na yaro mijin nan ya daɗe shekara da shekaru ba ta je ta ga mahaifinta ba tun bai da lafiya mahaifin ya ce ta zo ta ki zuwa mahaifin ya yi ta neman ta ta ki zuwa Ta mahaifin ya zo ya rasu mijin bai dawo ba aka aiko ta zo mahaifin ya rasu ta ki zuwa aka je aka yi jana'iza har lokutan ka wuce shekaru da yawa daga bayan sai mijin ya dawo da mijin ya dawo shi ne aka gaya ma annabi abin da ya faru sai annabi ya ce ka yi farin ciki Allah ya masa alƙawarin aljanna kaga wannan kisa din yana da daɗi to amma wannan kisa din a ina ka samu shi ya inganta kaga rashin ingancin shi to kaga shine matsala din to irin wannan zaka ana yawan yin wa'azi da shi kuma yana daukar hankulan mutane ga irin hadisin yau a wala hadisin wannan alkama din nan <laughs> sahabin manzo Allah ne wanda ya saba ma iyayensa mahaifin mahaifiyarsa da fushi kansa ya kalmar shahada din nan kaga tarihi da ana yawan yin wa'azi da shi amma yanzu da aka gano cewa bai inganta ba malamai sun yi shiru a kan shi amma da wuya a yi wa'azi kan saba ma iyaye ba kamar tarihi alkama ba wanda an yi an yi an kalmar shahada ya gagara sai da mahaifiyar ta zo ta faɗi laifin da yake mata kuma ya nemi gafaranta sa'an nan ya kalmar shahada to duk irin wannan suna da daɗi gaskiya tarihi an gari kama yanzu rabona da jin wani malami mai hudu ba ko mai wa'azi ya ya kawo wannan an daɗe an kullum ana ƙara karatu ana ƙara gano wasu abubuwa Allahu a'lam za ka same su ya shuna adligatahu ya shuna adligatahu min al-ahadith da'ifa zaka suna cika kwakwalansu dimag kwakwalwa adami ga jam'in shi suna cika kwakwalansu daga hadisai masu rauni saboda motsar da mutane zaburar da mutane wajen tsoratar da su ko kwadaitar da su insha Allah gaba الرجل على الجنابة أو الجحمية subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa